Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Alhamis. Kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro, duniyar mu a yau, an ansoshin tarbiyya da kuma shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran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 madalla masu sauraron yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya farko muhimman kanin su jagoran juyin musulunci na iran ya ce adalci ba shi da wani ma'ana ba tare da taimako da kare haƙoƙin raunana ba tsohon shugaban burkina faso blaise compaore ya nemi gafarar iyalai da al'ummar kasar kan kisan thomas sankara an tsaurara matakan tsaro a abuja saboda barazanar 'yan ta'adda ƙungiyar hamas ta yi watsi da ikirarin da isra'ila ta yi na kasancewar makamai a yankunan farar hula a gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyin musulunci na iran ya ce adalci ba shi da wani ma'ana ba tare da taimako da kare haƙoƙin raunana ba jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam khamenei ya faɗi hakan ne a lokacin da yake ganawa da liyaman jima'a a faɗin ƙasar inda ya bayyana sallar juma'a matsayin wata haɗa mai muhimmanci sosai kuma na aiki na musamman wajen nuna irin alfanu da tsarin musulunci yake da shi ya ce limamin juma'a shine kakakin junju halin musulunci kuma yana daga cikin ayyukansa isar da ma'anonin ilimi da manufar halitta da ginshikin junju halin musulunci da kuma ansa shibuhohi da harshen zamani da kuma yin ma'amala ta iyaye ga kowa da kowa har ila yau ya nuna cewa akwai kurakurai da dama da ya kamata mu yi kokari wajen ganin mun kawar da su kuma a halin yanzu wasu abubuwan nauyinsu ya rataye ne kan limaman juma'a wasu kuma yana kan hukumar gudanar da kula da sallar juma'a jagoran ya ci gaba da cewa muna goyon bayan adalci kuma mun daga tutarsa sai ya tabbatar da adalci ba tare da taimakon waɗanda ake zalunta ba ko raunana ba shi da wata ma'ana daga ƙarshe ya nuna cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba kawai ta keɓance kanta da taken kiyaye addini ba ne har ma tana ƙalubalantar ƙoƙarin da turawan yamma suke yi na tsawon lokaci na nuna cewa addini da siyasa ba su dace da ci gaban iran ba don haka don haka mafiya na yammacin turai da sauran masu ji da karfi kamar isra'ila da 'yan jari hujja da amurka suke fusata game da wannan ci gaban shi yasa kullum suka yi farkin kai wa kasar iran hari tsohon shugaban burkina faso blaise compaore ya nemi gafarar iyalai da al'ummar kasar kan kisan thomas sankara a cikin wata wasiƙa da kakin gwamnatin ƙasar ya yaɗa ta kafan yaɗa labarai na ƙasar ya nuna cewa tsohon shugaban kasar blaise compaore ya nemi gafarar iyalan thomas sankara da ma al'ummar kasar baki daya game da kisan tsohon shugaban kasar da kuma dukkan laifukan da ya tafka a lokacin mulkin sa sai ya dama daga cikin al'ummar kasar sun shiga cikin rudani game da sahihanci da kuma gaskiyar tsohon shugaban kasar kan wannan kalamai da yayi na neman gafarar al'ummar kasar kamar yadda ya zo a cikin wasikar da hakin gwamnatin kasar lionel bilgo ya karanta ta kafin ya labarai na kasar ya nuna cewa ina neman gafara al'ummar kasa game da duk laifi da na aikata a lokacin mulki na musamman kuma iyalan dan uwana kuma abokina ta sankara game da kisar gillan da aka yi masa Kwamfore ya tsare karagar mulkin kasar ne sakamakon juyin mulki da ya yi a shekara ta 1987 inda aka harbe shugaban kasar wancan lokacin Thomas Sankara da wasu mukarabansa. Kisan nasa ya kasance wani abu da ya ɗauki hankali na tsawon shekaru 27 a ba bayan nan ne wata kotu a kasar ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan Kamfore saboda hannu da yake da shi a kisan na Sankara. An tsawar matakan tsaro a birnin tarayya Abuja saboda barazanar 'yan ta'adda babban sufetan 'yan sandan najeriya usman baba ya bayar da umarni da a tsaurara matakan tsaro a abuja domin kare ban birnin daga barazanar 'yan ta'adda shafin ya daily trust ya bayar da rahoton cewa sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan olumiya odejobi ya fitar ranar talata ta gabata ta ce rundunar ba ta gajiya ba wajen kare ban birnin daga duk wata barazana babban sufetan ya ba da umarni da a karo 'yan sanda domin kare wasu muhimman wurare a daga wurin gwamnati ya kuma umarci bangaren tattara bayanan sirri na rundunar da ya kara yawan jami'ai da hanyoyin tattara bayanai da kuma rarraba shi ga sauran hukumomin tsaro don samar da kariya usman baba ya yi kuma kira ga mazauna abuja da kewaye da su haɗa kai da rundunar 'yan sanda da kuma sauran hukumomin tsaro ta hanyar ba da bayanai da za su taimaka wajen dakile afkuwar wani mummunan al'amari a birnin ɗaukar waɗannan matakai na zuwa ne bayan mazauna abuja sun shiga zaman ɗarɗaya sakamakon wasu bayanai na sirri da aka kwarmata da ke nuna cewa 'yan bindiga na shirin farwa garin na abuja to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da ikirarin da Isra'ila ta yi na kasancewar makamai a yankunan farar hula a Gaza. Kakakin ƙungiyar gwamnati ta Hamas Fawz Barhum ya faɗi cewa hotuna da bayanan da isra'ila ta wallafa na kasancewar makamai ƙungiyar a yankunan da fararen hula ke rayuwa a yankin gaza ba shi da tushe balle makama wani sabon yayin kwalwa ne domin cutar da ƙungiyar da kuma tunzo jama'a a kanta har Allah yau ya kara da cewa wannan jita da ƙararai da take yadawa ba zai yi nasara ba wajen karya ruhin gurmayar al'ummar gaza yana mai jaddada cewa abubuwan da 'yan mamaya suka kasa cimmawa a matakin soja suke ɗauka to ba za su iya cin masa ba ta hanyar yada jita da ƙarairayi da yakin kwakwalwa haramtacciyar kasar isra'ila ta wallafa hotuna da bayanai ta ce ta ɗauko da jirgi mara matuki a yankin gaza wanda ke nuna cewa akwai masana'antar kera makamai na kungiyar hamas da ke yankunan da faran hula ke rayuwa da ake amfani da su don rufe irin ayyukan da yan gwamnati suke aikatawa a yankin Iran ta yi marhabin da bin hanyar diplomasiyya a tattaunawa da ake yi na cire mata takunkumi. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahi na bayyana cewa Iran ta yi maraba da ci gaba da bin hanyar diplomasiyya da ake yi wajen ganin an cimma matsaya tattaunawa da ake yi na farfawa da jejin na nukiliya da aka cimma matsaya a kai a shekara ta biyar da kuma neman cire mata takunkumi. Kana ya yi kira ga Amurka da ta nuna gaskiyarta kan batun. wannan ya zo ne a zantawa ta tarho da aka yi tsakanin mai kula da siyasar waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell da kuma ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahian a jiya laraba inda ya bayani game da abin da ke neman kawo cikas kan abubuwan da aka bijiro da su a baya bayan nan a nasa bangaren borrell ya faɗi cewa ya buƙaci sabon daftarin da aka fitar na sake faɗo da jajiniyar nukiliyar iran kuma ya ce iran ta wani kyawar aniyarta da kuma gaskiyarta a lokacin tattaunawar don haka yanzu lokaci ne da za a ga sakamakon tattaunawar da aka yi haka zalika ban jami'in na eu ya bayyana cewa shi da mataimakinsa ashe suke su bada duk wata gudunmawa wajen ganin an gaggauta cimma matsaya ta hanyar shiga tsakani da tuntubar dukkan da abin ya shafa ƙasar amurka ta gaba a iran takunkumi ne a shekara ta 2018 bayan ta fice daga ya mai cika tarihi da aka cimma tsakanin iran da manyan kasashen turai da aka rataba hannu a kai a shekara ta 2015 To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye shiryenmu inda zan fara da shirin na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko suka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum BOH mai magana na Zifi Ibrahim gurmanin shagar lokacin gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya kamar yadda kuke ba mu dama a kowace rana mu tofa albarkacin bakin mu a yau ni zan yi amfani da wannan dama ne domin in yi kira ga hukumar zaɓe INEC mun ji cewa nan da sati ɗaya za ta rufe yin katin zaɓe ma'ana PBC za ta rufe shi to muna roƙon alfarma ga hukumar zaɓe INEC idan ta rufe PBC ya kamata ta duba yiwu yiwuwar maida translocate irin canza wuri a maida shi kan intanet domin mutane da ya ta sanadiyar garin su yayi nisa shi yasa ba su samu su je su yi zaɓe sannan kuma karshe ta inda mutum yake kan zaɓe kawai ba zai bar harkokin da yake bai je ya zaɓe amma inda an ka da shi akan intanet mutum yana iya canza wurin da yake zabe zaɓe zuwa wata rumfa da a kusa gare shi hakan zai sa mutane da yawa za su fito su yi zaɓe ina fata wannan kira na zai kai ga hukumar zaɓe inec da fata kuma za ta duba yiwuwar yin haka domin domin mutane da dama suna so su yi zaɓe amma wurin da suke da rumfansu su yayi nisa sannan kuma su je su bi layi yanzu wurin INEC su yi wannan gyaran ba karamin layi ba ne ba fatan kira na zai kai gare su. Salamu alaikum radio biyu ta Iran ina gaida dukkanin ma'aikatan ku ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina fata Allah ya ƙara basira kuma Allah ya ƙara zaka ubangiji Allah ya kare musulunci da musulmai gabaki ɗaya na duk duniya da farko sunana mamman Shafi'u wanda aka yi sani da tufafin mai wata a nan garin Agadez jamhuriyar Nijar. a yau zan yi tsokaci na kan tarayyar najeriya makwabciyar ƙasa ta ba to abin muna jin shiga talakawa yau gashi abun ya fara zawa ga shugabannin mu sai mai fata wannan abin ubangiji allah ya kawo saukin shi ubangiji allah kawo mana ƙarshen shi saboda da kaji ana kirarin za a yi garkuwa da shugaban ƙasa ai abin kuma ya yi kamari to ubangiji allah ya kawo mana saukin abin yanzu abin da ya rage gare mu kawai addu'a ne ya riga mata mu yi a matsayin mu na musulmi mu koma ga allah jama'a allah ya kare mu allah ya kare kasashen mu na musulmi ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci eh Allah kare mu da dukkanin masu sheri biyu a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sashi hamsa na BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru wannan ziyara da makoran ya kawo a nahiyar mu ta Afirka ba ma marhaba da ita domin zagon makaran a Afirka ba alheri bane a gare mu ya zo ne domin cimma wasu gurukansa don haka babu wani abin az zo a gani da wannan ziyarar tashi za ta kawo a nahiyar afirka na gode sashen hausa na voh kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa POH, malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum radio BOA Hausa Hiran. mai magana shi ta tayar daga nan a gada jamhuriyar Nijar. Ina so yau in tsokaci dangance da ikirana da wasu yan bindiga suka yi tarayyar Nijeriya. na cewar sai sun yi garkuwa da shugaban kasar tarayyar Nijeriya, Muhammad Buhari. Lalle wannan ikirari nasu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu ya kai cewar har shugaban kasa da kan ma ana fatan a yi garkuwa da shi. Lalle matsalar makaranta ya kamari ya kamata wangan magana da suka yi ko ko da ba da gaske bane ba balantana suna iya aikatawa duba da cewa wanga ta ta'azzara da matsalar tsaro yayi wallahi sai su iya aikatawa idan aka yi wasa ya kamata a dauki matsalar tsaro ga dangadan a ɗauki matsalar tsaro da gaske wallahi shugabanni kalubale ne gare talaka sun yi ta kuka sun yi ta kuka to wallahi wani talaka idan aka yi kuka ko kalubalen zai koma gare ku ya kamata shugabannin kasashe ya kamata ku ɗauki matsalar tsaro ga dangaren ku ɗauke ta da gaske mai magana shi ta tare da gana a gada jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu BAS Hausa Radio Iran mai magana Aminu ne daga nan Maradi jamhuriyar Nijar. Saukatan da zan yi akan wannan harkar tsaro ta Najeriya a gaskiya a gaskiya saboda Allah Najeriya Najeriya gwamnati ta kasa kan wannan faifan bidiyo da ke yawo a ce mutane gashi duk da na'urorin da ke da kwai mutanen nan aiki suke da wayoyi miki amfanin na'urori wannan ministan tsaro da aka sa ministan sadarwa kai ai akwai na'urori wanda duk inda ake na gps kenan ana iya gwadin ga inda ake aiki da layin waya amma sai a zo a yi waya kai kuɗi ko a yi waya a ce a yi menene kenan wannan kasawa ce kuma wannan sacewa da suka ce za su wa gwamnan kaduna da kuma buhari to wallahi su kama jikinsu za su iya za su ƙara nuna musu kasa kasa wasu wannan abu ne gaskiya na takaici na allah wadai ma kan wannan harkoki malam kasa kama ana tsarin fim abin sayan sake tsari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin hausa na biyu ya cimire jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne makeri madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to hakika wannan doka ta hawa babura da wasu 'yan majalisa suka yi tur da ita domin kin amincewa hakika wannan ya yi daidai daman mu ba ba so muke ba su amince ganin cewa dokan nan idan aka dora ta hakika talakawa ne za a kwara da masu karamin kari don su masu babban hali motoci gare su na zirga-zirga talaka daman shine mai hawa babur kenan kwa wani da babur kin nan yake nema abin da yake ci da iyalin shi idan aka ce an hana hakika an takura kuma talakawa nan su suka zaɓi shugaban nan amma kuma shugabanni hakika in za su dora doka bisa tunani da cewa menene idan muka yi za mu takura talaka mu kuma menene idan muka ba za mu takura musu ba da fatan dai Allah shirye su kuma Allah sa hakan shine mafi alheri fasa wannan doka kuma Allah ya ba mu zama laya ka ba mu ci gaba mai dore a kasashen mu na Afirka na gode mai magana isu makeri ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka mai magana Lawali Allo daga Niamey a jamhuriyar Nijar ra'ayina a wajen tuni dangane da eh, mutanen da 'yan bindiga suka kama tsakanin hanyar kaduna zuwa abuja wanda yau imanin watanni hudu suna a hannunsu duk da dai a sa'ayi bidiyon da fito a wannan satin ya sa an samu an fito da wasu amma dai har yanzu akwai sauran mutane da dama a hannunsu wanda sun yi kira ga kasashen waje da su sa hannu ganin an ceci rayukansu don da gwamnatin najeriya ta kasa kuma ta kasa fitowa ta ce ta kasa kuma ta hana iyalansu su yi kokarin fito da yan uwan nasu wannan yana ganin ba daidai ba ne ya kamata gwamnati in kin kasa to ki bar yan uwa da amina arziki su fito da yan uwansu daga halin da suke to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu Madala yanzu kuma sai shirinmu na duniyarmu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan yadda taron da aka yi a tehran tsakanin iran rasha da turkiya ya bakanta wa amurka rai da kuma ƙoƙarin da take yi na ɓata sakamakonsa a ƙasar Siriya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. jim kaɗan bayan da aka fitar da bayanin bayan taron tehran na ranar talata 19 ga watan nan na yuli da ake ciki. sannan kuma kafafen watsa labaru suka watsa shi a can ƙasar syria an fara kyautata zaton cewa an kusa samun mafita akan matsalolin da ƙasar take fama da su matsalolin da suka shafi siyasa tattalin arziki da kuma na soja matsin lambar iran da kuma rasha akan turkiya da kuma kurdawan da take fada da su ya sa batun tattaunawa zai iya maye gurbin yaƙi domin warware saɓani wannan matakin da ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin siriya take bayyana rashin amincewarta da duk wani yunkuri da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan zai kasance a ciki sai dai kasantuwar iran da rasha a cikin maganar da ƙoƙarin da suke yi na ganin an kwance ɗamarar yaƙi ya kwantarwa da gwamnatin siriya ɗin hankali a gefe ɗaya su kansu kurdawa sun dawo rake amurka domin sun fara fahimtar cewa ba za ta iya ba su wata kariya ba daga hare-haren turkiya don haka hanya ɗaya wacce ta rage a gabansu wato masu hankali daga cikinsu ita ce su koma a ƙarƙashin gwamnatin damascus ta hanyar buɗe tattaunawa da ita bisa shiga tsakanin iran da rasha sakamakon haka kuwa zai zama shigar sojojin gwamnatin syria cikin yankunan da ke gabashin ƙasar inda kurdawan suke rike da su kenan domin hana sojojin turkiya kai farmaki ko su sake mamaye wannan yankin kamar yadda suka yi a baya sai dai tun ba je ko'ina ba ta bayyana cewa da akwai waɗanda wannan matakin bai musu daɗi ba suna son a sake komawa gidan jiya a ɓangaren turkiya da akwai abu muhammad aljulani shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda ta tahariru sham a ɗaya gefen kuma na kurdawa da akwai amurka da take son kunna wutar yaƙi da rikici da rashin zaman lafiya da dagula al'amura gabanin wannan taron na tehran ankara ta baiwa julani damar ya tura rundunarsa ta 'yan ta'adda zuwa inda zai yi fada da sojojin gwamnatin siriya gaba da gaba a yankunan halab da kuma idlib ya kuma haɗe da wasu ƙananan ƙungiyoyin da suke a ƙarƙashin ikon turkiya domin wato rufa masa baya turkiya ɗin dai ta so ta tura runduna mafi girma ne ta 'yan ta'adda su ƙalubalanci sojojin siriya da kuma na rasha turkiya tana riya cewa ba ta da wata alaƙa da 'yan ta'adda ne domin kawai ta samu hanyar da za ta ƙi yin aiki da yarjejeniyar sushi, yarjejeniyar sushi ta ƙunshi dabaru da hanyoyi da za a kwance ɗamarar ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a cikin wato ƙasar ta siriya waɗanda kuma suke ɗamfare da ita kanta turkiyya to a daidai lokacin da ake yin taron tehran julani shugaban 'yan ta'adda ya fito ta hanyoyin sadarwa yana magana da mutanensa da suke zagaye da shi a ƙarƙashin hukumar ceton ƙasa wacce ke jagoranta wacce kuma turkiya ce da ƙasashen turai kaɗai suke bata kariya yana yin magana kamar a ce bai san abin da yake faruwa a fagen siyasa a wannan yankin na sauye-sauye ba yana bayyana cewa suna kan hanyarsu ta 'yanto da yankin halab da kuma ma birnin damascus zai kuma kafa daular da za ta haɗe da dukkanin ƙasar syria kamar yadda ya rika magana julani ya yi wannan jawabin ne dai da dukkanin duniya ta kalla yadda shugaban ƙasar turkiya urdugan yake kan hanyarsa ta zuwa birnin tehran na iran domin halartar taro kai ka ce babu wata alaƙa tsakanin urdugan ɗin da julani ko kuma shi julani bai san abin da yake faruwa ba julani dai tamkar wata 'yar tsana ce a hannun urdugan ba kuma ita kaɗai ba har da amurka wacce ba ta damu ya ci gaba da ayyukansa na ta'addanci ba Matuƙar zai cutar da abokan gabarta siriya iran da kuma rasha tun bayan kashe abubakar bagdadi amurka ta fara ƙoƙarin tallata julani shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda da bayyana shi a matsayin shine shugaban 'yan adawar siriya mai sassauci. tana kuma son ganin ya mamaye wato fagen hamayyar siyasar ƙasar syria alhali suna saye da cewa babu yadda za a yi gwamnatin syria ta zauna kan teburi ɗaya na tattaunawa da shi sai dai duk da haka amurkan da turkiya suna ƙoƙarin ingiza julani da ya buɗe sabon fagen fada da sojojin syria domin mayar da 'yan hamayya aƙalla masu sassaucin ra'ayi gefe ɗaya suna son sake shimfiɗa iko a kan yankunan lazakaya da hama da kuma halab kamar yadda ya kasance gabanin shekara ta 2015 komawar urdugan gida daga taron tehran ke da wuya sai julani ya fara kai har a yankunan da suke ƙarƙashin ikon sojojin syria a halab idlib hamada lazkiya ya kuma shirya wutar rundunar ta 'yan ta'adda da za su fara kai hare-haren ƙunar baƙin wake a kan sojojin syria kurdawa mafi yawancinsu sun fahimci cewa yanzu fa amurka wacce ta ci moriyarsu ta dawo rakiyarsu su tana son jolani da 'yan ta'adda su mamaye yankunansu wannan kuma ba wani bakon abu ba ne a tarihin siyasa amurka na mu'amala da ƙungiyoyin adawa a ko'ina suke a duniya tana yin amfani da su sannan ta sayar da su a kasuwar dare wannan fahimtar da kurdawan suka yi wa siyasa amurka a kansu ne ya sa wasu daga cikinsu suka yi tunanin koma ga gwamnatin siriya domin buɗe tattaunawa da ita sannan kuma su karɓi dukkanin sharuɗan gwamnatin siriya ɗin daga ciki da akwai miƙa wuraren da suke riƙe da su ga sojojin gwamnatin siriya a cikin wannan hali ne amurka ta fara yin matsin lamba ga kungiyar kurdawan nan da ake kira kasad da ta janye ta fasa miƙa hannun sulhu ga gwamnatin syria ta kuma ingiza wasu daga cikin kurdawan da suke ɗauke da makamai da su killace hatta sojojin rasha a yankin ainu isa saboda hana taron tehran yin tasiri amurka ɗin ta gaci wasu kurdawan masu ra'ayin aware suka yi rawar daji tare a gabashin syria kuma ita kanta amurkan ta aike da jiragen sama domin yin shawagi a samaniyar yankin raqqa ta kuma sake baza sojojinta cikin wasu wurare na wannan yanki abinda amurka take yi shine ne ƙoƙarin sake dagula al'amura a cikin ƙasar Siriya saboda daƙile tasirin taron tehran sai dai a fili yake cewa amurkan ba za ta ci gaba a wannan fage ba domin ɗaya ɓangaren take fuskanta ba mai rauni ba ne ta kowace fuska sabon yakin cacar baki da na ruwan sanyi da take son budewa ba zai mata da kyau ba ba kuma za ta sami nasara irin wacce take tallatawa a cikin fina-finai ba makafafen watsa labaru na amurkan da dama suna bayyana cewa taron da aka yi a tehran ya ci nasara taron da aka yi a birnin riyadh na saudiya ne ya ci ƙasa. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirmu na ansoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata. Mun fara ansa tambaya mai sauraronmu mai suna Muhammad Iliyasu daga Lokoja na tarayyar Najeriya. Tambaya dangane da araya raya dare tare da hirarraki wa'anda wani lokaci ba su da amfani ga mutum musamman mumini mun kuma fara ansa masa tambayarsa sannan lokaci ya yi mana halinsa sai kuma da yadda allah a cikin shirinmu na yau ma za mu ci gaba da ansa tambayar tasa. kafin haka dai mun bayyana cewa abin da yake a fili a addinin musulunci kamar yadda ya zo cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa da iyalan gidansa masu tsarki raya dare ana yin sa ne a bangare na ƙarshe na dare shi ɗin ma tare da raya shi da ayyukan ibada karatu ko duk wani aiki na amfani mai alkhairi wanda kuma shine asali a wannan bangaren. sannan mun bayyana cewa a wasu lokutan musulunci yakan kwadaitar da raya dare gaba ɗayansa don samun falala da ke cikin daren kamar daren lailatul kadiri daren rabin sha'aban da wasu darare da aka ware don raya su don yawan amfaninsu da kuma yawaita addu'o'i a cikinsu don haka daga nan za mu fahimci cewa dole ne mu tsara lokutanmu ta yadda za mu iya raya dararen da ya kamata mu raya su ko kuma dai ta yadda raya su ba za su hana mu ayyuka da suka kamata mu yi su ko kuma mu kawo su a cikin rana ba dangane da wannan imam bakar alaihi salam limami na biyar daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ishara akan wannan inda a cikin wannan hadisin da aka karbo daga gare shi inda yake cewa shi'armu su ne wa'anda suke barci a farkon dare idan sulusi biyu na daren ya wuce sai su tashi suna masu tsoron ubangijinsu suna masu fata da kuma firgici suna fatan samun abin da ke wajensa Allah ta'ala kenan daga wannan hadisin muna iya fahimtar cewa yana daga cikin alamun mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato su yi barci a farkon dare don biyayya ga limamanmu masu tsarki kuma wa'annan su ne ma'abuta wannan ayar da Allah yake cewa sassanninsu na nisanta daga wuraren kwanciya suna kiran ubangijinsu bisa ga tsoro da tsammani kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su a cikin suratu da aya ta goma sha shidda kuma su ne suke barci a farkon dare sannan suke tashi a ƙarshen dare suna kiran ubangijinsu suna masu tsoro da tsammani daga ubangijinsu har ila yau a wata aya dangane da wannan allah yana cewa saboda haka wani rai bai san abin da aka ɓoye musu ba na sanyin idanu domin sakamako ga abin da suka kasance suna aikatawa cikin suratul sajada aya ta goma sha bakwai to mutane masu wa'annan sifofi su ne allah ta'ala zai ɗaukaka darajarsu a wajensa kuma su ne wa'anda za su samu babban rabo wanda Allah ta'ala ya ɓoye musu sannan banda haka Allah ta'ala ya yi alkawalin ɗaukaka su ko da a nan duniya ne don haka a nan tahajjudi cikin dare idan mumini ya kawo su a cikin sharuɗansu to Allah zai ɗaukaka shi a nan duniya sannan a lahira kuma yana da babban rabo wanda sa bai taɓa gani ba ko kuma bai taɓa rayawa a cikin zuciyarsa ba raya wa'annan darare na samar wa bawan Allah ta'ala yardarsa da kuma arziki a nan duniya da kuma arziki ta lahira to anan an fitar da darare kamar yadda muka bayyana a baya wato daren juma'a a mako daren lailatul kadiri da sauransu a cikin watan ramadan da kuma irin majalisun juyayin imam hussein salam a cikin watan muharram ko raya daren haihuwar imam mahdi salam a daren rabin Sha'aban da sauransu har ila yau wasu malaman sun fi da darare da mutum yake iya karatu don sanin addini a cikinsu duk wa'annan babu laifi mutum ya raya su daga farko har ƙarshen daren da ba a koyaushe ne ake raya su ba a wasu hadisan an bayyana cewa raya ɓangaren ƙarshe na dare zai ƙara arziki yana sa biyan basussuka da ke kan mutum yana korar cututtuka daga jikin mutum yana kyautata fuska sannan allah ta'ala yana rufe fuskan bayansa masu tahajjudi da haske zai buɗe idanunsu ma'ana basira da dai sauransu to masu sauraro a nan za mu dasa ai a cikin shirmun yau sai kuma ta fitowa da idan allah za mu ci gaba da ansa tambayar mai sauraronmu muhammad iliyasu daga lokoja a hali yanzu tahir amin ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin na karshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikin sa muke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu to yau shirin zai mai da hankali ne kan gadin da ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya yi a nahiyar afirka karan farko tun bayan barkewar rikicin kasar da ukraine hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma za ku kasance tare da mu a cikin shirin To la a ƙarshen makon jiya ne ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya fara wani rangadinsa a nahiyar Afirka. Karan farko tun bayan barkewar rikicin ƙasar da Ukraine. Rangadinsa na kwanaki biyar a sa Ministan harkokin wajen Rasha ya ziyarci ƙasashen Masar, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda sai kuma Habasha wacce zai karkare ziyarar tasa da ita. A Masar inda ya fara yada zango ministan harkokin wajen ƙasar ta Rasha Sergei Lavrov ya gana da shugaban masar abdul fatah al-sisi a birnin alkahira inda suka tattauna game da dangantakar kasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi kasa da kasa da ke jan hankulansu mr labrov ya mika wa shugaba al-sisi wasikar takwaransa na rasha vladimir putin wadda ta bayyana mahimmancin da rasha ke ba dangantakar da ke tsakaninta da masar ƙarƙashin muhimmiyar yarjejeniyar haɗin gwiwa da ke tsakanin kasashen biyu a nasa bangare shugaban na masar ya jinjina wa haɗin gwiwar da ke ci gaba da haɓaka tsakanin masar da kuma rasha bisa la'akari da ayyukan da rasha ke yi a masar ɗin kamar tashar makamashin nukiliya ta eldaba da ake aikin gina ta yanzu haka a yankin rayu masana'antu da rasha ta kafa a yankin mashigin suez da sauran wasu ayyukan haɗin gwiwa a bangarori da dama dangane da rikicin rasha da ukraine kuwa masar ta yi kira da a yi sulhu a siyasance game da batun alkamar rasha moscow ta zargi kasashen yamma da takunkumansu da haifar da tsaiko wajen fitar da alkama daga rashar mai mahimmanci ga masar ƙasa ta farko wajen odar alkama a duniya a wani jawabi ga kasashe mambobin ƙungiyar kasashen larabawa sergei lavrov ya ce the world is much richer than just Western civilization and Duniya na da tarin arziki sai dai siyasar kasashen yamma na kawo cikas. I always uh, say to my Western colleagues when they uh, raise the issue of democracy in this country, in that country, to start applying the criteria of democracy to international relations. Laborov ya ce fakewar da ake da matsalar cimaka da ake zargin kasarsa da zama umul aba'isi ƙarya ce tsantsarta a cewarsa matsalar ta ta'azzara ne sakamakon haramtattun takunkuman kasashen yamma kan rasha ya kuma ba da tabbacin cewa kasarsa za ta yi duk ya kokarinta wajen cika alkawuran da ta dauka na fitar da hatsin kamar yadda ya bayyana yayin taron manema labarai tare da takwaransa na masar same ya shukri yarjejinar da aka cimma a turkiya za ta iya rage hasashen da ake na fuskantar matsalar abinci a duniya inda a cewar majalisar ɗinkin duniya mutum miliyan 345 ke fama da matsalar karancin abinci mai tsanani rasha dai ta samu tabbaci daga kasashen yammacin duniya cewa takunkuman da aka kaba mata ba za su taɓa shafar kayan noma ko takin zamaninta ba kasar masar ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya nufi kasar jamhuriyar demokradiyyar congo a ziyarar kwanaki biyu a kasar wace a yayinta can din ma ya gana da shugaban kasar denis sassin geso a ranar litinin a yankin oyo da ke arewacin brazzaville babban birnin kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo bangarorin sun kwashe sa'o'i biyu da minti goma sha biyar suna tattaunawa inda suka taɓo batutuwa da dama musamman matsalar abinci da ta biyo bayan rikicin rasha da ukraine da kuma yadda za a shawo kan matsalar da ke barazana ga sha'anin cimaka wa nahiyar ta afirka ministan harkokin wajen rasha ya bayyana matukar bacin ransa game da furcin da manyan jami'an kasashen turai ke yi domin cimma manufofinsu a cewarsa mr lavrov ya kalubalanci abin da ya danganta da mulkin kama karya da amurka ke amfani da shi kan kasashen turai a game da batun harin yankin odessa da ya kunshi tashar ruwa babu inda yarjejeniyar da muka cimma a turkiya ta haramta mana kai hari ko ɗaukar matakin soji kan sansanonin soji na makiya in ji mr labrov bayanan na ministan harkokin wajen rasha martani ne ga kalaman kasashen turai na cewa rasha ta ruguza yarjejeniyar da ta cimma da ukraine game da fitar da hatsin ukraine da dangoginsa ta tekun bahar rum a nata bangare kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo ta buƙaci a warware rikicin na tsakanin rasha da kuma ukraine ta hanyar tattaunawa da yake sanar da hakan ministan harkokin wajen congo jean claude gakoso ya ce suna maraba da ziyarar ta mr labarba a kasar wanda ya zo masu da labarin yarjejeniyar da aka cimma a turkiya a shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin ankara domin farfado da shirin fitar da hatsin Ukraine a kasuwannin duniya. Nous avons le bonheur d'accueillir euh, Sergei Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment euh, cet accord qui a été signé euh, en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien. Kuma a t il Congo ba ta taɓa ɗaukar ɓangare ba a rikicin na tsakanin Rasha da kuma Ukraine tun de ƙasar ta Congo na daga cikin kasashen afirka 34 da suka ce sukan ba ruwansu game da ƙuri'ar da aka kada a zauren majalisar ɗinkin duniya ta yin allah wadai da matakin farmawa ukraine da rashar ta yi tun farkon rikicin bayan shafe awa biyu da minti goma sha biyar na tattaunawa ministan harkokin wajen rasha ya shaida wa masu aiko da rahotanni cewa sun yaba da matakin congo na kin ɗaukar bangare a rikicin na ukraine ƙasashen biyu kuma wato rasha da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo sun yunkuri aniyar karfafa alakar da ke tsakaninsu ta fuskar tsaro da dabaru da tattalin arziki makamashi da man fetur da dangoginsa haka kuma rasha za ta kara baiwa matasan congo gurabban karatu kan 150 da ta saba bayarwa a duk shekara in ji ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergio lavrov a ɗaya bangaren kuma mr lavrov ya bayyana cewa rasha na goyon bayan congo a kokarin da take na shirya taron sassanta 'yan libya da kuma shirya zaben kasar. a ci gaba da rangadin nasa a afirka bayan ya ziyarci kasashen masar da kuma congo ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya isa kasar uganda can din ma bayan ganawa da takwaransa ya kuma gana da shugaban kasar uganda yowari museveni ranar talata karfafa alaka tsakanin kasashen biyu da batun tsaro da kuma hulɗar kasuwanci na daga cikin batutuwan da suka mamaye ziyarar kwanaki biyu ta lavrov a kasar uganda yayin wani taron manema labarai tare da ministan harkokin wajen kasar tarasha shugaba yori museveni ya bayyana cewa our interest with russia is that when there is progress and stability in russia we also benefit because they buy some things from us we buy things from them and you hear we are going to cooperate in specific ways also in space uh, atomic energy yana da mahimmanci mu karfafa alaka sosai a tsakaninmu da rasha ta fannoni daban-daban musamman ta sararin samaniya makamashin nukiliya da sauransu ta da za a ci moriyar juna shugaba museveni wanda ya ziyarci rasha a karan farko a shekarar 2019 ya yi kiran karfafa alaƙa tsakanin kasashen musamman ta fuskar tsaro da tattalin arziki da kuma dabaru a yayin da ake sa ran ministan harkokin wajen kasar ta rasha zai karkare ziyarar tasa da habasha kasar ukraine ta soki ziyarar sergio lavrov a nahiyar ta afirka mikhailo podolyak mashawarci a fadar shugaban kasar ukraine ya yi kakkausar suka ga ziyarar ta labarba a afirka yana mai cewa bayan haifar da matsalar abinci rasha na wani ran gadin rainin hankali a afirka duba da yarjejeniyar da ta cimma a turkiya ta kuma kai hari a tashar ruwan odessa a cewarsa yarjejeniyar da aka cimma a turkiya a shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya da kuma turkiya ta tanadi samar da hanyoyi masu cikakken tsaro na fitar da hatsin ukraine ta hanyar tekun bahar rum wacce ake ganin za ta ba da damar fitar da ton miliyan 20 zuwa 25 na hatsin da ya makale a ukraine tun bayan da rasha ta sanar cewa ta ɗauki matakin soji kan makwabciyarta ukraine To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin wani sabon sa tare da ni Hassan Barka sai ranar Laraba idan Allah ya sake haɗa mu ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ma sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Jagoran juyin musulunci na Iran ya ce adalci ba shi da wani ma'ana ba tare da taimako da kare haƙƙoƙin raunana ba. jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam khamenei ya faɗi hakan ne a lokacin da yake ganawa da liyaman juma'a a faɗin ƙasar inda ya bayyana sallar juma'a matsayin wata hamada mai muhimmanci sosai kuma na aiki na musamman wajen nuna irin alfanu da tsarin musulunci yake da shi ya ce limamin juma'a shine kakakin juyin juyin halin musulunci kuma yana daga cikin ayyukansa isar da ma'anonin ilimi da manufar halitta da ginshikin junju halin musulunci da kuma ansa shibuhohi da harshen zamani da kuma yin ma'amala ta iyaye ga kowa da kowa har ila yau ya nuna cewa akwai kurakurai da dama da ya kamata mu yi kokari wajen ganin mun kawar da su kuma a halin yanzu wasu abubuwan nauyinsu ya rataye ne kan limaman juma'a wasu kuma yana kan hukumar gudanar da kula da sallar juma'a jagoran ya ci gaba da cewa muna goyon bayan adalci kuma mun daga tutarsa sai ya tabbatar da adalci ba tare da taimakon waɗanda ake zalunta ba ko raunana ba shi da wata ma'ana daga ƙarshe ya nuna cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba kawai ta keɓance kanta da taken kiyaye addini ba ne har ma tana kalubalantar ƙoƙarin da turawan yamma ke yi na tsawon lokaci na nuna cewa addini da siyasa ba su dace da ci gaban iran ba don haka don haka mafiya na yammacin turai da sauran masu ji da ƙarfi kamar Isra'ila da 'yan jari hujja da Amurka suke fusata game da wannan ci gaban shi yasa kullum suka yi farkin kaiwa ƙasar Iran hari. Tsohon shugaban Burkina Faso Blaise Compaoré ya nemi gafarar iyalai da al'ummar ƙasar kan kisan Thomas Sankara. A cikin wata wasiƙa da kakin gwamnatin ƙasar ya yaɗa ta kafan yaɗa labarai na ƙasar ya nuna cewa tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré ya nemi gafarar iyalan Thomas Sankara da ma al'ummar kasar baki daya game da kisan tsohon shugaban kasar da kuma dukkan laifukan da ya tafka a lokacin mulkinsa sai ya dama daga cikin al'ummar kasar sun shiga cikin rudani game da sai hanci da kuma gaskiyar tsohon shugaban kasar kan wannan kalamai da ya yi na neman gafarar al'ummar kasar kamar yadda ya zo a cin wasikar da hakin gwamnatin kasar lionel bilgo ya karanta ta kafin ya labarai na kasar ya nuna cewa ina neman gafar al'ummar kasa game da duk wani laifi da na aikata a lokacin mulki na musamman kuma iyalan dan uwana kuma abokina Thomas Sankara game da kisar gillan da aka yi masa. Kwamfore ya tsare karagar mulkin kasar ne sakamakon juyin mulki da ya yi a shekara ta 1987 inda aka harbe shugaban kasar wancan lokacin Thomas Sankara da wasu mukarbansa. Kisan nasa ya kasance wani abu da ya dauki hankali na tsawon shekaru 27 a babayan bayan nan ne wata kotu a kasar ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan kamfore saboda hannu da yake da shi a kisan na sankara an tsawar matakan tsaro a birnin tarayya abuja saboda barazanar 'yan ta'adda babban sufetan 'yan sandan najeriya usman baba ya bayar da umarni da a tsaurara matakan tsaro a abuja domin kare ban birnin daga barazanar 'yan ta'adda shafin aminiya daily trust ya bayar da rahoton cewa sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan olumiya odejobi ya fitar ranar talata ta gabata ta ce rundunar ba ta gajiya ba wajen kare babban birnin daga duk wata barazana babban sufetan ya ba da umarni da a karo 'yan sanda domin kare wasu muhimman wurare a daga wurin gwamnati ya kuma umarci bangaren tattara bayanan sirri na rundunar da ya kara yawan jami'ai da hanyoyin tattara bayanai da kuma a rarraba shi ga sauran hukumomin tsaro don samar da kariya usman baba ya yi kuma kira ga mazauna abuja da kewaye da su haɗa kai da rundunar 'yan sanda da kuma sauran hukumomin tsaro ta hanyar ba da bayanai da za su taimaka wajen daƙile afkuwar wani mummunan al'amari a birnin ɗaukar waɗannan matakai na zuwa ne bayan mazauna abuja sun shiga zaman ɗarɗa sakamakon wasu bayanai na sirri da aka kwarmata da ke nuna cewa 'yan bindiga na shirin farwa garin na abuja To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da ikirarin da Isra'ila ta yi na kasancewar makamai a yankunan farar hula a Gaza. Kakakin ƙungiyar gwamnati ta Hamas Fawz Barhum ya faɗi cewa hotuna da bayanan da Isra'ila ta wallafa na kasancewar makamai ƙungiyar a yankunan da fararen hula ke rayuwa a yankin Gaza ba shi da tushe balle makama. wani sabon yakin kwalwa ne domin cutar da kungiyar da kuma tunzo jama'a a kanta har ila yau ya kara da cewa wannan jita da karerai da take yadawa ba zai yi nasara ba wajen karya ruhin gurmayar al'ummar gaza yana mai jaddada cewa abubuwan da 'yan mamaya suka kasa cimmawa a matakin soja suke ɗauka to ba za su iya cin masa ba ta hanyar yada jita da karerai da yakin kwakwalwa haramtacciyar kasar isra'ila ta wallafa hotuna da bayanai ta ce ta tsako da jirgi mara matuki a yankin gaza wanda ke nuna cewa akwai masana'antar kera makamai na kungiyar hamas da ke yankunan da faran hula ke rayuwa da ake amfani da su don rufe irin ayyukan da yan gwamnati suke aikatawa a yankin Iran ta yi marhabin da bin hanyar diplomasiyya a tattaunawar da ake yi na cire mata takunkumi. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahi ya na bayyana cewa iran ta yi maraba da ci gaba da bin hanyar diflomasiyya da ake yi wajen ganin an cimma matsaya tattaunawa da ake yi na farfaɗo da jejin na nukiliya da aka cewa matsaya a kai a shekara ta dubu da goma sha biyar da kuma neman cire mata takunkumi kana ya yi kira ga amurka da ta nuna gaskiyarta kan batun masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa a yi ni lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh